hukumar da ke kula da kwallon kafa ta duniya fifa ta ce za ta kara kasashe takwas cikin talatin da biyu masu buga gasar cin kofin duniya a shekara ta dubu biyu da ashirin da shida inda zai zamo jimillar kasashe arba'in kenan za su fafata a maimakon talatin da biyu hukumar fifa ta faɗi hakan ne ta bakin shugabanta infantino lokacin da ya kawo ziyarar kwana biyu a Najeriya. Shugaban ya ce ƙarin ƙasashe takwas da za a yi a gasar cin kofin duniya. Shugaban ya ce ƙarin ƙasashe takwas da za a yi a gasar cin kofin duniya hukumar FIFA ta yi alkawarin za ta ba da ƙarin ƙasashe biyu wa ƙasashen wa yankin nahiyar afirka a yanzu haka kasashe biyar ne suke wakiltar yankin nahiyar afirka a gasar inda ake sa tsammanin shekara ta da da shida za su zamo kasashe bakwai haka kuma shugaban na fifa ya bayyana hukumar nff ta najeriya ƙarin kaso na kudi da fifa take ba wa najeriya daga dala daga dala dubu ɗari biyu zuwa dala miliyan ɗaya da dubu ashirin da biyar kimanin naira biliyan uku da dubu ɗari tara a kuɗin najeriya yayin da shugaban ƙasar najeriya yake nuna goyon baya bisa wannan alkawari da shugaba ya yi muhammadu buhari ya ce yana goyon bayan hukumar ta fifa wajen yaƙi da take yi da cin hanci da rashawa a cikin hukumar da kuma wasannin kwallon kafa a duniya shugaba buhari ya ce zai kufa wajen taimakawa wa hukumar kwallon kafa ta najeriya nif domin bunƙasa wasan kwallon kafa a najeriya shugaba buhari ya yi kira ga hukumar nff da ta dinga shirya waɗansu wasanni wanda zai taimaka wa matasa don ganin sun ci gaba a wannan bangare ya kuma godewa ziyarar da shugaban fifa ya kawo najeriya a ci gaba da wasanni da ake yi na sada zumunci kuwa jiya an buga wasanni inda fulham suka tashi babu ci tsakaninsu da national na kasar portugal christian palace ta lallasa colchester united na kasar united kingdom da ci ɗaya da nema sporting braga na portugal ta sha Ferenc da ci biyu da ɗaya. Yau kuma za a fafata tsakanin kungiyar kwallon kafa ta Galatasaray Istanbul da ke Toki da AGF, AGF na ƙasar Denmark. Villarreal na Spain za ta buga da Sporting Club na ƙasar Portugal. Cardiff za ta buga da Bolton. Getafe kuma za ta buga da Lens. Inda Wigan Athletic za ta buga da Old Athletic. za a buga wasan misalin karfe bakwai agogon Najeriya.